الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان وتأتي إلى يوم الدين أما بعد يا أخوان المسلمين مهلا تعاوننا مجلس ديم البركة مجلس بابون معلم الشيخ الدكتور أبو بكر جوار الله يغفر Allah ka ji kan malam Allah ka ba ta aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya muna arzikin haduwa tare da malamanmu da alarmomu da ɗan agajinmu da eldasinmu da tijai da matasanmu da sauran bayan Allah da suke jinmu a gidajen su muna wa juna sallama baki ɗaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu damu muka sake haduwa yau wata musulunci yana shida ko ko biyar ne shi ba shi da maro ko wata ana rubuta nan ba e ba ta kuma duniya kuriya yana biyar ga watan kafa ma'ana biyar ga watan biyu na musulunci ke hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara 1448 wanda ya dade da yau muna 20 ga watan bakwai miladiya sai wa annabi isa alaihi salatu wassalam in ya inganta shekara 2026 muna ƙara godiya ga Allah da cikin sarki da ya ba mu dama domin ci gaba da wannan karatu ah, muna ƙara yin addu'a ga mai wannan majalisi malam abubakar giro Allah ya gafarta masa ayyukan da malam ya yi Allah ka amsa masa Allah kai masa arzikin kwanci lafiya sannan muna ƙara godiya ga Allah ramar Usman wanda yake yau bai samu zuwa ba saboda wasu uzurra su fagita yaron shi ya samu kariya kuma sai ya zan ya je wurin kokarin ganin an sulbitin matsala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya za mu kushe muna addu'a ga social media ɗinmu musamman kakaki alhaji za ga argungu wanda honorable commissioner dutsen mari ya ɗauki nauyin duka karatun mu layi sati ana yadawa Allah ya saka ma commissioner da alkhairi shi ma alhaji za ga Allah ya saka mai da alkhairi siya man arewa local government alai sami aliyu kolita allah ya saka mai da alkhairi shi ke taimaka mu allah ya samu ya zauna muna roƙon allah ba cikin sarki ya saka masu jaman da alkhairi ka sauran wasu bayan allah da koye allah ka san su ka yi musanin su allah ka biya bukatun su baki daya allah ramu bunza muna roƙon allah Ala ya kara masa lafiya duka waɗanda a san gaba mayan malami malam yana raye da suna an fito gurmaya fa Allah ba da sarki ya ba malam wato wafati na roƙo Allah ya ji kan malam ya ba shi dan ke kuwa musulmi karatun da aka yi wancan sati mun kwana suratul ma'ida mun kwana aya ta goma sha biyu yau kuma za mu tashi aya ta goma sha uku insha Allah karmaka Allah bismillah فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ cikin wani bayanin miyagun ɗabi'un yahudu wanda daga cikin miyagun ɗabi'un su akwai saba alkawali saba alkawali ya zama babbar ɗabi'a ga yahudu ko sun yi alkawali ba su cika shi yasa ba a musulmi ya zama mai saba alkawali shi yasa duk wani wanda cika wasu miyagun ɗabi'u sai ka iska saba alkawali a yana cikin su yanzu in ka ɗabi munafukai daga cikin muna munafukan Allah akwai saba alƙawari manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ce ayatul munafiki talatu. alamomin munafiki guda uku ne idan haddasa kazaba idan ya ba da labari sai shi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan ya sai ya saba wa idza tumina khana kuma idan aka amince masa shi ha'inci sai ci amana to kaga duka ɗabi'u mara kyau daga cikin su akwai saba alkawari mutum sai ya bashe ka ka ɗauka zai zo bai zo ba ka ɗauka zai yi bai yi ba shi sa za a ce gabanni ɗauke mutum su mayan alƙawar ma gaba duk za su yi kuma su kusan bayyawa ba mu ku alƙawar amma muna fara insha Allah za mu yi amma wani ba mu yi alƙawar shi ke mutum ya kyale wata haka amma suka ga wani ya yi alkawali kuma da gangan ya san bai cika shi na allah maɗaukakin sarki ya ce fabi ma na ƙasihin misak ta dalilin walwale alkawallin su la'annahu muka kine musu da allah muka la'ance su ta dalilin walwale alkawalin su ai da sababin na ƙasihin al-misak da rahmahu min rahmatin ta dalilin walwala alƙawallan sun muka kore su daga rahaman nisan su daga rahaman wanda Allah ya ka sai inuwa ana yin kore mutum ga rahama shi yasa shekul islam ya ce a bar irin waɗannan kalmomi da su Allah an ci mutum a bar shi haka kalmar ta yi nauyi bisa da fassara amma asalin kalmar la'anta shi ne a ɗaya mutum albarka a nisan ta ci ga rahama to shi yasa har ga yahudu da koyar musulunta saboda Allah ya tsina muku albarka sai Allah madaukakin sarki ce bugu da ƙari wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan suka zama kikirtu da shi bayan Allah ya tsina musu albarka kuma dalilin saba alƙawli kuma sai Allah ya mai zukatan su da shi suka kike shi imani bai shiga cikin inda za ka iya gane haka shi ne malam bayan hutu ga zuwa ya ka a cikin musulmi bam ya tahi da musulmi saura su mutuwa su yi rauni masu rauni a kai su asibiti kuma ya sai ya bi su asibiti kuma ya sake su zuwa musu bam saboda ƙeƙe shi wa ba ya hude malam kadiba yadda za a hana musulmi abinci da ruwa kuma yana kallon suna wahala babu ruwa wasu na mutuwa saboda kishirwa yana kallo Allah ya ba da ruwa na ko bai

madaukakin sarki ya ce yahudawa da an haɓada musu aya mai gwada su yi imani su suka nema kuma aka ba su Allah ya tayar da mutumin da ya mutu ya yi watanni da mutuwa Allah ya sassa ya yi magana ya kudu wanda ya fi amma duk da haka suka imani Allah ta ɗauka cikin wajen sun makasar su lulu sannan zuka ta su bushe suka kekece kwankwankwan Allah ya tafi ya kalfi da ta kuma da kasan zuwa zuciya tsoka ce amma in ta bushe ta yi dutse zama kaukau kaukau sai Allah ya saboda wa inna min al-hijaz daga cikin duwatsu akwai lama ya shaqaqu fa yakhruju min al-ma akwai dukin da ke wa ruwa ko dutse da zaka gani amma ya kece ruwa na zuba ciki kuna cikin Najeriya zaka cikin dutse ruwa na zuba cikin shi wa inna minha lama ya habitu min khashiyatillah daga cikin duwatsu akwai wanda ke saukowa daga sama ya dawo kasar zuwa Allah duti na ya fassaro ruwa sama ma sai kaga babu komai ya gangaro ya san kasar zuwa Allah Allah ya ba da labari ba mu ba labari to kaga duwatsu a haka bale zuciya bai buɗe Allah ya sako sahibi ta bushewa to haka ma kuma cikin musulmi duk wanda ya addasa ya dabi a yahu sai ka ga imani ne ko imani ba ba rashin imani ka samu sai ya kwashe duke mara wuya sanyi a ta shari'a ce yana kallon su ta gaba sosai rashin imani ka samu tun ya yi fi wannan ya ce kwashe duke bayan allah rashin imani ka samu tun kullum suna wurin zina rashin imani ka sa kullum tunani ne ya zai sata rashin imani ka sa kullum kana ganin mutum yana kan wurin harkokin banza shaye-shaye da sauransu imani shi ka sa mutum ya kare kai ga abin da za a sulge shi ko abin da zai zama abin zargi gaban Allah imanin da shi ka ba mutum kariya shi yasa yahudawa suna kore ƴan uwansu gidajen suna kashe junansu suka ce ai su imanin suna sai Allah ce bi ita ma ya amurkum bihi imanin sai Allah ce tir da abin da imanin ku yake mutu ku da shi a ce imanin da ka mutu ka ka kuwar ɗan uwanka da gida ne imanin da ka mutu ka shi ɗan uwanka tir da wannan imanin kamar imanin bandit na suna Allahu Akbar wai jihadi amma ka aiki sun kula suka fara yi bom a a duk da wanda imani za a kashe mutum ɗan uwan musulmi ɗan uwan to kana ga cikin suke tsayawa za ka yi hasa ka koma daji ka ɗauki bindiga kana faɗin kai jihadi kake saboda Allah jihadi kake ka iska wanda ka yanke limami sun ka yanke Allah ya mutu da imanin ka murta mutum da wannan to in ku huwar fir da wannan imanin ka sa ka kashe dan uwan wallahi ma ba ba ba imani kuma daga Allah madaukakin sarki ya yi mabani Isra'ila Yahudawa mummunan ya mummunan abin nan wato sifa Allah ya la'ante su sannan bayan haka Allah madaukakin sarki ya kore su daga rahama ya sanya zukarun bushe sai Allah ya daga cikin ɗabi'un su yi harifun kalima, amma wazai suna juya wato magana daga bagiran ga yadda magana ta cikin su jaya su bashe ta wani abu da ba ta wasu kada kenan daga cikin abubuwan ɗabi'un yahuda akwai tawilin magana Allah a juye ta daga cikin sai a bashe ta ba ta wasu kada kasan ko cikin wasu masu aƙidu sai haga an juye wata magana sai a bata wata huska daban yanzu ka ɗauki masu aƙida shi'a wai da Allah maɗaukakin sarki ce inna laha ya amuru kuma an tasbahu baka Allah yana umarta ku yanke saniya sai suka ce abinda Allah ka nihi inna laha ya amuru kuma an tasbahu Aisha wai Allah yana umarta ku yanke Aisha je suka juye ma Allah magana kai shi ake haka bayan ka diba wasu aƙidu su ma قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا Allah sarki ya ce ka faɗa ta dalilin falla Allah da rahama ce ku yi farin ciki suka ce fadlullahi alqur'ani rahmatuhu muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ta dalilin saukar da qur'ani da Allah ya muku da aiko manzon Allah fi farin ciki sai suka ce a abin da wata aya ta nihi shine fi maulidi fadlullahi manzon Allah ke fi farin ciki fi maulidi saboda wannan sai aka iske malaman da ma suka yi wannan da kuma maulidi da ba baki daya شيخ الجانب الكتب أمام الجلوبات بتقيم سيخ الضعيم يضع جيد شيخ إبراهيم يأتي سفر الدعاية بفكر عيس المولد إبراهيم أما في أسفر كفر كلام أصحاب المولد يأكل تخيل الله كذيب ابن كثير صبري كذيب تفسير القرطبي كثير كذيب تفسير آه، مقاتيب البيبي جوه تفسير القرآن الكريم وابواب ونبي فكر عيس المولد يأكل amma suka ga ya kamfara ya juya ya mai zuwa ra'ayi ne ga maza ba wannan musiba ne in ka ci gaba Allah ne da kake na Allah ga abin da Allah ka nufi abin da ka yi tafsiri shine kokarin bayanin manufa ta Allah ni Allah ka ni da wata aya shafin tafsiri da ba shi yasa duk malaman tafsiri ka ga da tsoron Allah mafi yawancin da wahala ga malami na kokarin kawo ra'ayi ne ga kuɗi to amma yanzu in wani mutum ya so ya ci ra'ayi ne gwadi ko ya yi kuma da ya yahudu yuharrifun al-kalima amma wabi suna juyar da maganganun Allah daga bagiran su ya ɗauke magana da in suke bashi kawai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wani su hazzon min masu kirubi kuma suka mance da rabo wanda a suna suka su shi rabon da Allah ya ba su na littafi da ilimin da Allah ya ba su tir da malamin da Allah ya ba shi ilimi amma sai aje ilimi ne gehe sai ya dinga ɗauko abubuwa yana azabta da su na ji wani malami shi kan sai ne bar sosai yace eh yana majalisi yana bada karatu yace yana zo sai ga manzo Allah bai shigo a kofa yace in ya ga manzo Allah yayi tsaye bai shigo ba to ya tabbatar da akwai mai shan taba cikin mutanen da aure wai kuma ku jiki da ba ni wallahi ni na san bai ji shi ba da yawa daga cikin kun ji shi eh yace sai ya tashi tsaya diba ya ga akwai mai shan taba ya hiji sannan manzo Allah ya shigo cikin yadda kake kidar saboda ya kai yanzu malamin Najeriya kamar dilifi manzo Allah ya shigo ta la ilaha illa wasu mutane sun ga ɗin kwanan saboda ka ire-iren waɗanda abubuwa suna da haɗari ƙwai daga gaske malami ya dinga shafi faɗi kawai abin da ya gida ma ya wallahi sai mutum ya ba bada bayani gaban Allah ubangiji Allah ya kare ku. Allah ba da kucin sarki ce sun mance da rabon da aka suna zo su shi irin rabon da Allah ya ba ku na ilimin da Allah ya ba su yahudawa Allah ya ba su littafi ya ba ku ilimi amma su haka ilimin gehe suna aiki da adawa da kiyayya da hasara da manzon Allah sallallahu sai Allah ya ce ma'ana wala ta zalu tasaliu ala fa'ilatin min ya rasulullahi ba za ka bushe ba kana in ka kayo cin amana da gare su manzo Allah kuma yana yana ganin cin amana ya yahudu yana ganin ɗabi'un su mara kyau da yaudara mutane kana ganin su har yanzu yanzu ma nan ka dubi yaudara irin sai yahudu yanzu suka samu kasar iraq sun azama ta hanyar. ya za a yi a darkashe kasan ma gaba mi sun kai musu ta ka ce ka diba mai ƙanyi na sanya ya cige mai rauni yahudu ke cutuwa da cin amana ta zama a nuna suka iske kasashen musulmi suka aji kayayyakin suka yi brent brent nasu suka kakkama wuri suka aji sojin kasashen musulmi saboda ka duba kai wannan fitin amana ga mutum sai Allah wanda ta cikin sarki ya ce illa qalilan min sai yan kadan daga cikin su wasu da cikin su mutum da yan kadan irin su Abdullah bin Salam da sauran ahli kitabi wasu mutum su zama da manzo sai manzo sai Allah ta'ala ya ce fa'fu anhu ya rasulullah kai muku afwa wasfa kuma da kai daga barin su in Allah ya nuna maka sharri ka kauce kai ta mutum su wasu malamai suka ce wagga aya an shafe ta da aya zuwa yaki don daga bayan yaƙe su farkon musulunci na aka ce mutu manzo Allah ya kawo kai daga barin su amma daga baya cewa an kai qatilul ladina la yu'minu billahi wa la yu'minu وَاعْلَمُوا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالبلاء قاتل الذين لا يؤمنون بالله ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba su yi imani da manzon Allah ba su yi imani da rasa sun kiyama ba daga cikin waɗanda aka bayo lissafi waɗanda aka ba mu har sai sun ba da tafiya kaga aka ce a yaƙe su da kuma aka ce a kau da kai daga lamarin su kenan wata aya an shafe ta da aya a yaƙe su kuma manzon Allah ya yaƙe su dan da cikin ƙwaryan da ne suke manzon Allah ya yaƙe su kuma ƙauyuka kuma bani nabiyu kuma ko ainuka suka kuma wajen madina suka yi branch suka aje kayayyakin su sai daga baya manzo Allah kuma Allah madaukakin sarki yayi umurni a kore su zamanin sai na amra ko ko kuma kasar Syria su waɗanda Yahudawan da wasu na sun yawo da aka duk wararru na kakannin su ko wasu an kai da madina da an haƙo daga madina daga ƙauyen ma aka gano mutanen da ma an ƙara kuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa laula an kataba Allahu alaihim aljala wa wato shi bai hude da ya kalla tarihin duniya ya ga annabi karshen zamani zai bayyana a Madina sai suka zo mu suka da kayan su tunanin da annabi ya bayyana gaba da ku an ka an ka hisuwa annabi karshen zamani ba ka aza mai kiyayya da adawa da haka da sharri iri daban-daban sai Allah ya ba annabi umarni ya kore su kuma kawai aka kore su suka bar da yusa kuma kawai can kawai ma ba su bar mugu a wasu na haɗa kai da kafin a sa sai aka ce a sake kore su kara gaba shi ne Allah maɗaukacin sarki ce wa laula an ka taɓa Allah alaihim dala ba wanda Allah ya wajabta muku kora ba la azamukum fi dunya da ya muku azaba a duniya inda ba su tsaki wallahi Allah ya halaka su amma sai aka kore su kuka bar gari ko kuma kauye ku ko kuma sanne ko kuma fiye su ka zama kuma san kudu suna da mutane ba suka hana sallah masallacin kudu to saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya ce fa'afu an ya rasu da kau da kai daga barin su wasfa kai musu abuwa kuma kau da kai inna Allah ya hibbu musulmin lalle Allah ya su mutane masu ihsani ihsani shine mutum ya maka laihi ka gano laihi ne sai kai da ka kyale shi shekarar zai wani bawan Allah ya tsoye ce wallahi wani nasa yaro gidan mai amma ya tashi da miliyan uku gaba daya kai da su wasu sun ce in arasin ce a ni ban arasin na bashi da Allah ɗaya ta su to in ni arasin ba zai yanzu ka da biyu yara a ga yaro suna ya suka yara ka ɗauko su sa cikin dukiya irin da abinci amma kafin wasu ɗan watanni ya kwashe makuɗi ya fi su shi da Allah gobe gaban kan yawon da wajen da aka sai ka ga yaro kana son ka taimaka mai amma da ka ɗauko da kasa ga jikin kasa cikin inda da abinci ba da kuma ga asirin sai kai ciki kai sama shi saboda Allah ku matasa ya zamu ina ina ga muna irin gidan ga an yi daya an yi biyu an yi uku akwai wani yaro kila mai atuwa mai gidan shi yayi yayi da shi wallahi ya kai a ƙarshe sai ya kwashe kuɗin bigin sai sai buɗe na da Allah bai shiga cikin ba abin yawa Ne yana nan yanzu ɗaya eh, to an taimaka mai amma da yana cikin dukiyar mai gidan alhamdulillah ya ga ana fara amma daga baya shi sun shi kai dai to ka tsaye kwace kudin mai gidan sai na shi yana ganin kamar wallahi ma na kudin wani albarka a kan suna da ɗan kai in kace ka ce ka yi ba zai yi don mai saboda su waɗancan nashi masu tsafta da ke na kwa saboda zuwa kai kai wani wurwuruwa daga ci abin da ke tutu almajiranmu na yanzu kaga almajiri ya zaburu na gane karatu sai eh, an da malami ne murakun shi hankuri malami ya shi ya yi shi da kai Allah ma sai arab zai ji ai shi ya riga ya kai sai da almajiri da ya faɗa mana sai kuma sai a sai a tsaka da sai shi da malam komai sallah ya kwana ɗaya kwana biyu suka ga abun ya waɗe bai akwai cikin magabata akwai wani wanda yawa cikin almajirin imam abu hanifa wani almajiri ne da aka kuma zufa sai ya tafi ya ce ya ai malam tambaya guda an kawo malamin nan shi wancan da ya sha karatu ba amma kuma da malami bai hisse ba wallahi ba tambaya guda an kawo an kawo da kaya dole aka dawo malam to kuma ka shiyarta irin jami'atul islamiyya shekarar karshe ga 'yan masu graduate akwai wata lakta da aka yi karshe wa'anda waɗanda zakanin a sallame su za a danda jami'an kullum ana gwada masa ilimi ba a gwada da an sai an kawo ana son mutum kashi gaugawa su fara da ilimi wallahi malam za a ta koyar da ku ana ta ku ku ku bar takara da manya ku bar cin duga dugan manyan malamai za a yi muku shi kusan kusan wata uku ba wa inda ake muku ba wa kafin a kallabi ku sai ka koda aka sallama a yi muku tarbiyya an ba ku wasu makamai hukunci ga mutane kaka sai gidan kusan da gaje kusa kuma ba ku wa'azi ba ku rantarwa sai a ce muku jawabai masu kyau a alalabe to shi yasa kana ganin da ɗalibin da malami ya sallame da kai da za ka ga ya albarka gudu amma in ga malami malami ya ce ina ɗalibi ya ce ina ni wallahi malam za ku ba da malam za ku ba da malam don sai ke danne ne a kan zuwa kawai imamu malik aka ce kafin samun samu majalisi na kai da sai da malamai ne sama gaba da jinsa bai ya yi karatu da yinsa sai suka yi ne ijaza ya fara fatawa kuma ya fara fatawa malamin su bai cikin garin madina imamu malik to bale da kuɗi mai gidan ka tsaya kwashi lahiyar shi ya buɗe ma ido kuma shi ya buɗe ma ido ba ya za ka waɗa shi ka ce ta yadda kai hakuri harko baka da komi ko yanzu kai hakuri haku da bulata me ya rage saboda ka wasu dogawa gare su ubangiji Allah ka ba mu ikon bayani saboda ka ana son mutum mai yahewa ga abin da an kai Allah ka ba mu ikon yahewa abin da an kai sai Allah ya ce wa min alladhina qalu inna nasara wa min alladhina qalu inna sarki ya ce wa min alladhina qalu inna nasara kuma daga cikin wanda ce mu nasara ne mu kiristoci ne akhadna mithaqahum Allah ya ce mu riki alƙawali gare su cewa za ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin littafin su akwai bayanin cewa manzon Allah ne Muhammad zuwa in yazo ku yi imani da shi alƙawali na Allah ya yi da su cewa in manzon Allah ya bayyana sai imani amma kuma fara sun hazzon min mazo tulobe suka manci da rabon da aka sanar su shi kuma tare shi lokacin da manzo Allah bai suka ce a a kafar ba su yi imani da Allah Muhammad kiristoci ba da kuma sun saba alƙawali sai Allah ya ce fa'ara raina bainahum al'adawa sai muka lagunta musu adawa wal baghdha da kiyya shi na aka tambaya aka ce shin da adawa da ƙiyayya su wal bakaba sun cikin su wani yafi muni wannan ɗan adawa ta na wannan makina na cikin su wani muni eh ƙiyayya ta adawa muni ko eh adawa ta yi ko wato shi mai adawa da kai kina ya boyewa bai gwada ba amma shi makiyinka bai ya boyewa duk yadda an kai abin da in ya zabo wani wala ta ya gwada ba makiyi kai makiyin ka kusan ganin ka bai yi ba saboda ka adawa na fasar kibisa ga kiyayya wallahi ba da zama sun kiyaya daga gani kiyaya aka samu samun namiji guba ciya mijinta guba ciya da teku kiyaya ke ƙi amma ita adawa ana iya ana adawa ana tare dan adawa na iya zuwa wurinka neman wani abu kuma ka ɗauka ta bashi ya koya adawa ta cikin zuciya amma ya sai umarninka amma wallahi makiyin da wallahi bai ma da lokacin wani shi makiyin su kuɗe ka da mugun abu ya farma maki Allah ne maka tsari da maki ma maki bai da kyau to shi ne Allah maɗaukakin farki su maka shishita dawa da ƙiyayya tsakanin ilayen da maka zuwa fashin kiyama su ne fara da kagan su nan akwai ƙiyayya tsakanin su ba ne suke tsakanin su ba amma in su shahin musulmi haɗa kai su kai amma can tsakanin su malam wutar da azuwa ga wutar labarin makarmata sai Allah ya ɗauki sarki ce wa kawfa yau na bi Allah da sannu Allah zai ba ku labari bima kanu ya sana'un da rufin suna aikatawa duniya duk abin suka yi na rashin imani da manzo Allah da kiyya da mutunci sai Allah ya ba ku labari a kasu kiya kuma ka bari haka wallahi duk kiristan da ya ƙi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo mutunci illa kuma ya san gaskiya cikin littafinsa wallahi wannan mutum sai ya wahala ga tashin kiyama sai Allah ya labarta mishi yanzu kun gani bawan Allah ga wanda ke musuluntar da mutane baban su ne Allah ya kara mai rayuwa ta albarka yanzu ɗan mutum suka ya taho abinda suka magana wai don me aka karanta Qur'ani wai ne ɗan ya aka zuwa a karanta Qur'ani cikin tutu don me da aka karanta bayan cikin tutu shi kuma marawa ta da saba ya yi mai bisa ga wanda wanda ake shi ina ruwan ina ba kan qur'ani ba qur'ani ko ina an ka samu dama ana karanta shi ayat an farkar da shi ne don manzo Allah har kasuwa yake zuwa ba mutane wa magabata har su suka zo suna wa mutane su suna musulunta da kiristoci ma gabata na kan samu da kirkan wani bawan Allah da yake coci ayoyin da kan tafsirin ƙwari Allah dai sai ya kafa ba an tambaye shi ma huwal awwal ladhi la thaniya lahu menene na farkon da bai da biyu sai ce Allah aka ce mi adalin da sai ce sun huwa Allahu ahad kuma a cikin su aka tambaye aka ce me na biyun da bai da sai ce dare da rana aka ce kawo dalilin sai ce Allah madaukakin sarki ce wajen annal laila wan nahara ayatayn waje annal laila kaga cikin ciwon da an kai cikin ciwon da ayoyi mene na ukun da bai na hudu ya kawo uzura annabi musa da shi da abokin ya fi khidir daya biyu uku mene na hudun da bai na biyar aka yi bai baya yana kawo yana quotation da ayoyin qur'ani cikin ciwon to aka cewa ba a san qur'ani cikin ciwon wani na ce ba a karantawa a ƙarshe da aka gama tambayoyi kaf za su mu sallame ku ɗaya sai ce ban zuwa ina tambaya guda sai fasu ya ce a kai dai ka ce ka mu sallame ku a ƙarshe suka ce a kai dai adalci tun da kai bai tambaya tun da wani abu zuwa da hausa to kai ka amfani da tambaya zai to mi a tambaye ka sai ce ina son a faɗa ma huwa da kafu janna menene mun mutu shiga aljanna sai fasu ya yi tukutu yi sai sai ta kuwa sai ana ta kuwa to don ni ka yi da baya ta mutum ka an ka ta tambaya sai ta kuwa ce wallahi ba yi ba ni ba ina jin tsoron kai na bane kuma ke jin ko ce wallahi dole su kaya mai mai ka ba da amsa zai ta kaya wallahi mai ta sai ce amsa tambayar na kanta amma kun ke ji mutu suka ce babu komi a gaba sai ce abinda amma budin shiga da shi ne kalmar shahada kalmar la'ila ilaha illallah duk coci gaba da cikin kowa ya zama shahara la'ila a hannu gaba da ita mutum da da yadda da ala zuwa ne bai yi muhadi ba yanzu haka kasar masar wannan coci an gine ta an kwashe kasar ta an mashi ta masallaci a cikin kasar masar balle wani sai ba a kan ƙura'in cikin coci shi bai gara abin da aka nufi da shi mafi su kawo manuwa da rai mugunya amma allah na nuna suna asiri ايه ايه kuma nan magacin nan mai kwallo suna sallah cikin fihilin kwallo musulmi da yadda yake aiki bai zira zuwa da musulmi da an kai da an kai kwallo kasar na an kwallo ko ina kasar na ko ina in lokacin sallah suka ce daga cikin sharaɗin su da lokacin sallah ya yi sai a tsaya chat a tsaye da agogo sai a yi sallah a gaba da nan su gaba da kwallo aka ji ayyana ba a yi ba wato wannan Allah masana suka ce alherin da suka kawo wannan da su yaka don da yawa sun musu wasu musu ba su labarin musulunci gaba ɗaya in aka yi kiran sallah ta jin su ka kiran sallah gaba ɗaya an ka to da yawa daga su sun musulunci aka to aka ce masu harakar jinsi yan luwaɗi da yan maɗigo aka ce ba su ba suka sa dokoki na mutunci kuma an ka taho kuma an ka daidai a kwallo daɗi an ka ce ba a taɓa kwallon da kun ka zaɗe wannan wannan kwallon ba saboda sun samu walfiya saboda ƙasar na da arziki sosai yan kwallo sun samu kuɗi kuma sun zaɗe rayuwa cikin wannan daga da yawan sun musulunta yan kallo da wani saboda da sauran amma suka cirka ko yi mutuncinka tallatawa haka ya ba da ko ba a sallata wa gaba wallahi wani kotu kamar itina yanzu da kusan faɗuwa da ka ingiza faɗuwa ɗaya zai na ji wani malami ce, shekarar jiya yana bayanin wani mutum da ya auri kirista yake da ya auri wannan kirista sun shauɗa na ɓare ɗiyanai ba su yin kirista ta yarda ɗiyanai suna zuwa islamiyya ta ce ta yarda ita kuma tabbatar za su daga tattawa Allah kaya kirta yadda suka yi aure sun haifi ya'ya uku ko uku ko kama da haka yadda cikin ya'ya ne ita hafi ku islamiyya mata kuma ga ta kirista sai aka to wannan bawon Allah ya rasu mijin na ta ya rasu ya bata da ya'ya amma ko bayan ya rasu ita kai su islamiyya yadda sai aka so ka toke gani ke kirista ta shi musulmi ne ba ki gano da cewa lafiya aka gaya masa a yi ta riga ta sani da kahiri bai gado musulmi da ta tayar aka so aka raba gano 'ya'yanta. yadda abin da ya sani cikin 'ya'yanta akwai yarinya mai hizo 40 cikin ta Isra'ila kuma ga sai ce wai ke wai ba ki musulunta ta ce lokacin da da ya ba in wannan malamin yana bayani ya ce tuwa ke ba ki musulunta ta ce wallahi ma lokacin da aka yi sannan mutumin nan ya rasu amma iya na yi shirin ina ina da su fi iya mulai iya na yi ita kirista ba mutum ba abu kai ba ta mamaki kuma cikin najeriya malami ya ce ke madan ba ki musulunta wallahi ta najeriya lokacin Allah ka kuma to da ka abin sai ba ka mamaki za ka iske wani musulmi da amma wallahi malamin ka abubuwa sai a hankali Allah ka ba mu ikon gane da mafi Allah wadda kake sarki ya ya ala kitabi man ja'akum Allah maɗaukakin sarki ce ya ahal kitabi ya kuma abu littafi kada ja a kuma sun da haƙiƙa manzanmu ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukminu alkitab yana yi muku bayanin da yawa da kuke koyewa da littafi cikin littafin ku yana muku bayanin abubuwa da yawa da koyewa da bayyana saboda yahuda cikin littafin su a taura sun ɓoye abubuwa da dama da gaske akwai jihin mazinai sun ɓoye wannan aya sun ƙi bayyanawa akwai ayat cin riba haramunta sun ɓoye suke ƙi bayyanawa akwai abubuwa da dama da suka ɓoye cikin littafin su ƙi bayani amma za a da zai bayani kada ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukfuruna bil kitab dika manzonmu ya zama muku suna bayanin da yawa daga kan koyin littafi wa ya afu an kafi kuma yana kau da kai yana barin da yawa bai bayyana ba sai kalib ku ahalin kitabi kuma sun sani sun za ga bible sai a tuwa ɗauki bible a ƙalubalar kirista ta shi bayani wuri ka za a kafa an ƙalubalar za ka ce gobe ina an ka sai a kai kishirin lahadi ran lahadi ku yayi wanka da shi da yare duka ya kwato su kamar da gaskiya ga yadda kada littafi ko gode cikin littafi ga yana da kusurin su shiga lahadi ya kasa to amma mu cikin littafin mu an ce akwai magan zuwa ran juma'a ko babu haso ku juma'a ma akwai ya ayyuhan nabiyyu amanu idza nudiya lis-salati zuwa juma'a Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani idza nudiya da salati idan aka yi kira domin sallah min yawmil juma'a daga yinin juma'a Allah ya ce fasau ila zikrillah bi gaugawa zuwa ga ambaton Allah shine sallar juma'a wa zarul bai'a bar kasuwanci ku bar sai da sai su'a fa shine malamin fiqh suka ce idan aka yi kiran sallah na biyu ko ciniki an haƙulla ya zama haramun aure wani shi bai ba ko aure an haƙulla wani lokacin aure nan bai kullu bai ba duk wani abu an kashiya yawon lokacin ya lalace saboda mai saboda Allah ya ce fasau ila zikirillah umarni na wal amru ya kafi da wujub umarni yana hukunta wajen ci dole ba amma ga wani ana ta ana ya kawo sallah ba lokacin ya kashe wa tsaro shi yau ciniki yau kuɗa kuɗi yake ya za a yi kuɗi su taro kana sa ma Allah an ce ba a yi wani lokaci kafin kana yi Allah ta ba mu ikon gane shi na Allah matsaukakin sarki ya ce kada ja a kun min Allah nurun hakika haske ya zo muku daga Allah shine alqur'ani wasu malamai suka ce manzon Allah ka ne kada ja a kun min Allah nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin da kuma littafin mabayyani shi alqur'ani mai girma amma da haka nan ba dauka sai Allah ya ce ya hadi bihi Allah man ittaba alqur'an ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه sarki ya ce ya hadi bihi Allah Allah yana shirywa ta dalilin Qur'ani ta dalilin Qur'ani Allah na shirya da malitta ba ridwana wanda ya biyar da subul salam hanyoyin hanyoyin kuta idan mutum ya rike Qur'ani sai kaga Allah ya shigar shi hanyoyin shirya hanyoyin salama ta dalilin rike Qur'ani shi ya sa duk wanda ya rike Qur'ani ya shirya shi tafarkin da ya kamata kowa ya rike sunnan manzo ita ta bayani qur'ani saboda ka dole sai an hada su ta tare shi qur'ani sai ta rike sunna a hada su a kai da su su ko yan qur'ani suka sai a ai qur'ani zalla amr qur'ani zalla ai matsala ke tunda shi qur'ani da kai ne yake hadisi ga Allah ya saka manzo Allah qur'ani bin shi bayani wa Allah ya ce mun saukar ma da alƙur'ani don fa mutane bayani litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim don fa mutane bayani abin aka saka musu wala allahum fadun fitnani shin bayanin manzo Allah akwai bayanin da ya kai to shi ya ce a aje bayanin manzo Allah shi a ashina shi ya aza ga shi ka shi ka fasara Qur'ani na bayani amma kuma ya ce bayanin manzo Allah bai kabi ba ba a zarki kala kafin ko wani abu na daban wanda duk hankali ya kun cewa abin na a kona wata shi kasa ya zo da hadisi bai dawo ya ai ba duk na abin da su da an ka rufe shi sai ce ai ba duk na abin da su saboda ka Allah mata kuce kulke shi kan ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba ridwana Allah yana cewa ta dalilin Qur'ani wanda ya biyar da sa man ittaba ridwana wanda ya biyar da Allah yahdi bil ba a ittaba ridallah ina cirewa da qur'ani wanda ya fiyar da Allah turuq an jasi was salama hanyoyin tsiga da kuma hanyoyin salama mala in mutum ya rike qur'ani da suna duk wata kungiya ta addanci bai shiga cikin Allah in ya haska mutum sai duk wata kungiya ta halaka bai shiga wasu ƙungiyoyi na halaka sun bayyana mutum ya shiga ciki bai iya gobe baya ya nisa ciki bai iya dawowa baya kuma bai iya wucewa gaba ya shiga saka mai wuya ke amma in ka rike qur'ani wallahi malam sai ka samu tsira Allah ya gwada mana hanyoyin salama Allah ka gura mana hanyoyin salama bin su sai sai wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma qur'ani ya fitar da ya fitar da su daga dufai dufai na kafirci da shirka da al'ada ila an-nur zuwa ga haske na imani na sunna bi iznihi da iznin Allah ba Allah ka gasu da mu da yace wa hadihin ila siratal mustaqim kuma qur'ani yana shirye da su zuwa ga tafarki madaidaici ko kuma Allah madaukakin sarki na shirye da su zuwa ga tafarki madaidaici huwa dinul islam shine addinin musulunci Allah ta bamu mu ikon yi qur'ani da sunna la ya jama'a ba kun yi kwantar da hankali ne duwa gari juma ta kunya da kanka ana yi da ya ma qur'ani da sunna kai zaman Duk su da gingimin ka ga an ɗauko su tsaya nan ko wato ya so kuma shiga cikin jama'a kaka zama kai ɗaya kana kai ɗaya samun sa aka za'a yi amma in ka shigo cikin jama'a duk abin da jama'a ya cika amma sai ka ga wani ya wata aƙida ba a san wata aƙida ba ya kai yanzu akwai wanda an ka samu shi bai kuma zuwa sallah gaba ɗaya har jama'a bai zuwa an yi ƙoƙari a gano wata aƙida ya kai ba gane ko jama'a bai hitowa bare sallar jami'i bai hitowa gaba ɗaya an yi kokarin a gano wuce akida yake ba a gane amma ku bashi kwara a kwara fashin lafiya bayan ko ko wuce akida yake ko ba ta bayyana a wanda da barin ga ce zage sai ya ɗauki shi'a sai da ya to ya ga ta yi tsauri nan ba ta yi ba wallahi barin ta yi eh Allah ya taimake shi yace suna ga gangar da gaddin wallahi da zai Allah ka kuda an kai wannan hitina da zaga da kutube ne dan alika wajen kusa mutum dubu da aka shigo da amina kan su yace min wallahi ma Allah ya muke muna katta kada da kaci wallahi mu mun ga abubuwa daban-daban amma da ya dawo sai ce wallahi ya bai to ai Allah Allah ya muke shi to mutane su fi ci gaugawa gare su da yanzu ka ga abin da suka ya gane matashi kace ba da sana'a sai a kama mashin suke kawo kawo zai su kai kana kawo kawo baka da mata zai su bira'i ma auren wata uku gugu sai an samu yarinya kyakkyawa sai a ce ma an ɗora ma aure ita wata uku kuma za a biya masa daki wata uku na tare sai sai ku rabu ba ai ma abin haka kuma to da wani sai aka tara matasa da yawa ai su yan matan da abin ya juta suna kuɗi da bakin su sai su ce ai namiji abin hana namiji gimshin ina ai ba a da namiji tana ba da mataka mataka ajiya a da akwai matsalar ko babu kai wani babu matsalar komi sai ya ɗauki mata sun yi kai ma abokin shi ma ya ba ya tashi ya harkar farko ke duk waɗanda abuwa sun fito na akida ka ba shi matar ka wata guda shi ma ka shi ma ta tashi baya wata gura kowa yana son kowa sashi duk abin da aka samu kowa shi shi yadda ko ba shi da ba shawaki <laughs> wa'adda ka za a yi ta da gardama wasu mutumin da mata ta yi ta ta yi wani aure wani gari sai ta samu biya biyu can ta so da suna to shi na tafiyan nawa namijin farko ko namiji na biyu eh. wa wa da mata halar to ai wanda da ta siyar da eh ba su ke yana mayan <laughs> da mutum ya bada aron mata ta yi don abin ta samu mashi yadda ba an kuma jahiliya ke ko zo su jahiliya in mutum ya wani gwanzon mutum ya buge sai shi don allah wani ta sun kemi hankali in kama a sashi biyu ne don ɗini da kusa samu jahiliya ke eh wallahi da jahiliya ta mutum ya ga wani mutum ya burge shi yana da wasu hikimomi ko maji kai ina sai su kima sai kai ne sai ta ta tibi san sanan sai sai a sa mutum akwai masu kai mata su kai mata alƙaru ya kai mata sai sati uku akwai mata alƙaru ya dawo gida ya an kawance mata ta girma zai ma kawo gida ta za a kai ta tamfa sai ta sati sannan ya sai an koya mata alƙaru ta iya Eh? duk abin da aka samu wa'adda eh? ne ma ta <laughs> adda ba gidi Allah ya kare eh ta saboda ka uwa musulmi waɗanda karatuka da aka yi muna Allah ne muna bayanin ahalin kitabi amma hada mu kan mai kama da suna ɗabi'unsu da suke kan mai kama da suna kana musulmin ka ina ta ina kama da ahalin kitabi tunda Allah ya bayyana ɗabi'u ne ba su da kyau ina kai ina kama da shi amma yanzu in ka diba za ga zukatan su yi kuma zuka ta ahalin kitabi akwai keta akwai hasada akwai kiyayya daga sai ka ga abokin ka Allah ya zama mai asiri ka Allah zai kiyayya ba ka to don me don me ba ka kuma haka da kai da shi ku zama guda yadda ba ka da shi mai zan da to me me ake kima cikin ai ga mun samu wuta na iya game da kai ba ko dubu ko dubu tunda Allah bai jadi ba ko kusan haka arzikin Allah ya dauke sai kai wajen amma kun sa an ne wani ya kai da kai da shi ka da abu guda ko an fatin da ba ai malam babu ne kiman shi yasa hasada ba kai ba dabi'a yahudu wallahi ba ma sai da kuma shi kilasin dina na ai ko ko ajin mata kwalina sai ran daga ya yaji bai kawai wai awai ko shi awan to Allah ne bai iya hikimomin Allah na Allah wani abubuwa ga kuma iri daban-daban kai ma na kana zuwa amma shi ke na wani mutum da ya ga aboki ne Allah ya ke shi ya samu kofa kofar sai ka dinga ɓata uba ne kana sa azamai hasada ni Allah ya kai yayi biya ba shi kuma ina da zakawa da kan tunda ba ka yi hana abin da ko kana ya haramta saboda ka mutane su zanka shahar kuma su lahiya da da gangan ka tiya ka fata ka ka kwana a wata ba kada ka zama ka yi daga abin da Allah ya yi Allah kima ta yi kwaji kai ma na kanan ta amma in ka azaka sun kowa halar sai ka tawa yahuda duk abin da ya shi su bai zambi da manzo Allah bai kusa su yau inda bai yahudi na aka samu annabi ka samu shi ke nan babu babu wata matsala to amma tun da ya kuma cikin larabawa to haka ta tashi musiba ta tashi ya Allah ka shigar da Allah ka azama ga abin da daidai inda muka yi kusur cikin karatu Allah ka yafe mu inda muka yi daidai kuma Allah mawa da karta ta mai aiki da abin da muka ji akwai bukatu da dama Allah ka biya mana kuma da matsaloli iri daban-daban Allah ka yaye mana Allah ka san mu Najeriya tana bukata addu'a ya Allah mu rufe ka sunan ba mu zama lafiya cikin kasar ya Allah ka ba mu zama lafiya cikin kasar ka tamu duk abin da ka tara mana hankali cikin kasar mu Allah ka zama maganin shi Allah mu rufe ka mu hukuntar mu Allah ka shigar da su ƙara da ga abin da a daidai ya Allah duk abin da ake tana kasar ka Allah ka roƙe mu da shi masu kashe-kashe mutane cikin daji Allah ka san su Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah mu rufe ka wannan dama ta mu Allah ka tsaya mata albarka akwai wasu garuruwa suna bukatar ruwa kuma har roƙon ruwa sun yi ubangiji Allah ka ba su ruwa masu albarka ya Allah waɗanda ka ba mu karsu amfani mu ya ubangiji Allah mu roƙe ka masu kuma nauyin waɗannan karfuka Allah ya saka musu da alkhairi akwai jibbi argungu Allah ya saka musu da alkhairi akwai mai girma kwamishina dutsen mari Allah ya saka mai da alkhairi farko kwamishina arewa local government Allah ya sani aliyu kulita Allah ya saka mai da alkhairi muna roƙon Allah ba da sarki waɗannan kafuka da muke yi Allah ka yi da su ta cikin mizanin ayyukan Allah haka bai shi ɗaya daga cikin ayyukan ya Allah Allah haka bai ba ba ta mun bayan mun yi su ya Allah Allah ka auka mana ayyukan da baki daya ta cikin mizanin ayyukan marasa shi kiyama Allah ka tukai iyayen mu mai wannan majalisi Allah ka ji kanshi ka bashi aljanna ya Allah ka bashi aljanna Allah ka sa yana aljanna Allah ka yi maka arzikin shiga aljanna ga tashin kiyama wannan aiki da muka yi Allah kada ka bari mu lalace bayan bayan bayan mu yi shi Allah ka shirya da mu baki ɗaya ka samu gaba lafiya shugabannin mu na addini Allah ka mu jagoranci ya Allah ka samu gaba lafiya ka cika da imani ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين